shida ga watan Muharram hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 21 ga watan May 1997 kamar yadda muka faɗi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya rubuta littafi Minhaj sunnati nabawiyya fi naqd kalam shi'ati al-qadariyya littafi game da raddi akan yan shi'a to muka ji menene tarihin Ibn Taymiyyah shine gashi muka ci kasar guda biyu awa biyu ana tattauna tarihin ibnu taymiya wannan a tattakaice kenan insha Allahu ta'ala to sai muka ce wanne dalili yasa ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi nashi to ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi nashi ne sakamakon rubuta wannan littafi da wani dan shi'aye minhajul karama fi ma'rifatil imama ibn al-mutahhar al-hilli wannan littafi kamar yadda muke tananatawa bugun kasar Iran ne to shine muke son mu ji ina dalilin da shi wannan ɗan shi'a ya rubuta wannan littafi shi? sa'an nan sai mu zo mu tattauna tarihi a kan shi wannan ɗan shi'a ɗin kuma wannan malami zamaninsu ɗaya da ibnu taimiyya amma ba ƙasarsu ɗaya ba ibnu taimiyya yana dimashku sham ƙasar siriya shi kuma wannan malami yana hilli wadda ke ƙasar bagadaza ta cikin ƙasar iraq amma zamaninsu ɗaya to sai aka samu wani sarki wanda asalin wannan sarki uwar shi da uban shi kiristoci ne to wannan sarki sai auri wata mata musulma shi kenan sai wannan mata ta yi kokari sai ta musuluntar da shi har ya zama sunan shi muhammad to ana nan wata rana sai ya fishi fushi sai saki wannan mata ta shi saki uku a kalma ɗaya shi wannan sarki wanda kun ga wannan mata ita ce sanadin musulunta shi kuma ran nan wata ran ta bata mishi rai sai ce yayi mata saki uku a lokaci guda a kalma daya daga baya sai dawo sai ya nadama hankalin shi ya tashi hankalinta ya tashi duk baki ɗaya suka tattaro malaman ahlus sunna daga dukkan mazhabobi hana, mazhaba hanafiya malikiya mazhaba shafi'iya mazhaba hanabila duk baki ɗayan waɗannan malamai suka ce ai yallaɓai matarka ta saku kuma matarka ba za ta halatta ta dawo karkashin aurenka ba sai ta je ta auri wani miji aure mai inganci sarki ya buga ya buga aka rasa yadda za a yi to shi ne sai sarkin ya ce to tunda ya ba su haƙƙinsu na 'yan uwanshi a halin sunna yaya kuma ko akwai wasu malamai da za su iya ba da fatawa daga sauran ƙungiyoyi sai aka samu sarkin fadan wannan sarki sai ce yallaɓai akwai wani malami a garin hill ta ƙasar bagadaza a cikin ƙasar iraq ina da labarin shi ya ce irin wannan sakin ma baki ɗaya bai yi ba sai sarki yake aje a kira wannan malami a cikin aƙidar shi'a saki uku a cikin kalma ɗaya gaba ɗaya ma bai yi ba to a nan ne za mu amfani da wannan dama mu tattake wannan matsala ɗin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauka mishi da alkur'ani yace at-talaqu marratani saki ane ɗaya sannan na biyu ya biyo ba baya shine ma'anar ne ba wai biyu ba ne ya ce ba cewa ya abtalaku talakai ne ba cewa ya ne igiyoyin aure uku ne to in ka sake ta ɗaya aka dawo aka daidaita in ka tashi saki in bukata ta kawo sai ka sake cewa ɗaya to biyu kenan to sai Allah yake in kai wa matar ka saki biyu fa in imsakun bi ma'rufin ko ka rike ta cikin girma da arziki au tasrihun bi ihsan ko kuma ka hutashe ta ka kyautata mata ka sake ta saki na nawa kenan na uku kenan shawarar da Allah ya baka kenan tun da yanzu ta dawo bayan saki ɗaya ɗaya da kai mata ya zama biyu to Allah yana jan kunnen ka sauran igiya ɗaya ko ka rike ta cikin girma da arziki domin saura ɗaya ko kuma ka sake ta to sai Allah yake fa in tallaqaha in yi mata saki ɗin na uku kenan fala ta illu lahu bata halatta mishi ta dawo cikin auren shi ba hatta tanke ha zaujan ghairahu Haske ta auri wani miji daban wanda ba shi ba kyakkyawan aure ba na haɗin baki ba fa in tsallaqaha in wannan sabon miji ya sako ta fala junaha alaihi ma babu laifi tsakanin matar da wancan tsohon miji nata an ya taraja'a su koma su sake yin aure da sababbin igiyoyi in zanna an yi kima hududallahi in sun tabbatar da cewa za su zaman aure su tsaye da dokar Allah Allah ya ce wa tilka lahi waɗannan dokokin Allah ne ya bayyana hali ya yaqiluna Allah yake bayanin sa ɗaya ɗaya ga mutane dan su zama masu hankali abin da Allah yake cikin Qur'ani kenan don haka in ka zo ka ce matarka kai mata saki uku a kalma ɗaya ko saki biyu a kalma ɗaya to wannan hukuncin Qur'ani bai magana akan shi ba Qur'ani ya ce ka sake ta ɗaya ne in an da an zauna bukata ta sake kace daya in an sake bukata ta kama kace daya to ana nan a wannan hali kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito da al-Imam Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i sai sahabbai suka fara yin saki uku a kalma daya wani mutum aka kawo labarin ya saki matar shi saki uku a kalma daya a zamanin Annabi annabi ya ce ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum har an fara wasa da littafin Allah tun ina cikin ku jama'a ma'ana Allah ya ce abi ɗai ɗai ɗai ku kuma ku haɗa gaba ɗaya ku yi sai wani sahabi ce ya manzan Allah ko in sa ta ku bi in sare kan wannan mutum ne manzo Allah yake kyale shi manzo Allah ya umarni aka koma da wannan mutum matar shi a matsayin saki ɗaya to haka al'amari ya kasance a takaice a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sayyidina abubakar in ka saki mata ka saki uku a kalma ɗaya sai ai maka wa'azi ai maka faɗa sai a koma maka da ita a matsayin saki ɗaya a zamanin umar shekara biyu shiga ta uku umar sai ya fara zartar da ainihin wannan hukunci kamar yadda annabi da abubakar suka zartar annabi sallallahu alaihi wasallama suratul bakara ta sauka gare shi a garin madina ma'ana ya shekara goma yana hukunci da wannan aiki sannan ya rasu Sa'an sa'annan sayyidina abubakar ya shekara biyu shekara goma sha biyu ana aiki da wannan hukunci umar ya shekara biyu ya shiga ta uku a takaice shekara goma sha hudu ana aiki da wannan matsala sai umar ya ga saki uku ya yi yawa wannan namiji ya ce na sake ki saki uku wannan ya ce na sake ki saki uku tun yana mayarwa rannan sai miƙe a kan mimbari ya ce daga yau duk wanda ya ce wa matar shi ya sake ta saki uku a kalma ɗaya ba za ta halatta ta koma ƙarƙashin auren shi ba sai ta je ta sake auren wani namiji sahabbai suka ainihin ji wannan jawabi na umar suka ce ba su yadda ba aka fara hayaniya tun daga nan masallaci wasu su ce eh to tunda abin ya zama sakarci ai gwamma azartar wasu kuma su ce ai tunda aka yi haka a zamanin manzon Allah manzon Allah bai hana ba to haka za a yi ma'ana manzon Allah bai hana a koma mishi da matar ba ba cewa akai ka ce kai mata ukun ba amma in haka ta faru fa to ya za a yi sai aka ce sai a koma da ita haka ma aike yake shi aka sauko da qur'ani ya fi ni ya fi ka ya fi malami na ya fi malamin ka tsoron Allah amma ya koma da ita me naka mun fahimci wannan da ke ko to ne sai sayyidina Umar ya koma gida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da sahabi dubu a ƙarƙashin jagorancin Abu Musa al-Ash'ari suka ainihin taho gidan sayyidina Umar suka zo ainihin demonstration kenan ko zanga-zanga kenan yallaɓa yayi sanarwar da bamu yadda ba aka yi sallama da sayyidina Umar suka ce dukkan mu nan mun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yi hukunci har ya mutu bamu yadda da ka canza ba sayyidina umar ya dawo ya warware wannan magana tashi to amma an riga an yi magana a cikin jama'a madina kullum kamar yadda muke cewa gari ne na ilimi da kasuwanci shine wani ya zo yanzu an yi sallah azhar ya ji jawabi ya tafi kasarsu wani ya zo ya tafi kasarsu wani zai sake dawowa bayan la'asar kuma ko magariba khalifa ya zo ya canza jawabi wancan in ya je zai ce khalifa ya ce sake uku a uku to haka matsalar sai ta yaɗu daga baya umar ya zo ya ainihin tabbatar da wannan al'amari akan yadda yake al'imamu abdulrazak ya ruwaito a cikin littafin shi al-musanna ka karanta littafin subulus salami ya ce umar daga baya sai ya ce to daga duk wanda ya uku to zan koma mai da matashi amma akan sharaɗin zan mai bulala zan yi mashi punishment zan mashi horo suka ce to wannan mun yadda li'anna babat ta'ziri fil fiqh al-islami maftuhun amama al-mujtahidi saboda kofar horo ga malami babba to wannan ainihin ko alkali ko face a buɗe in aka ga kaza za a iya ƙara mutane kaza da kaza don wanda zai hore su amma ba ya zama ga asalin hukuncin manzon Allah a canza shi ba idan haka sahabbai suka yadda akan wannan bulala amma a koma da baki to haka wannan matsala sai ta yaɗu har al'amari ya ƙarfi manyan malamai sai suka ginu akan haka duk malaman fiqhun nan da Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad sai wasu malamai sai suka haɗu akan cewa wannan ainihin uku ɗin a uku ne saboda waccan fatawa ta umar shin wannan labari na umar ya canza ya zo musu ne ta hanyar da suke gaba za su iya ɗauka ba ko kuwa ɗungun bai zo musu ba allah shi ya fi sani amma dai su akan wannan ainihin maganar suka gini to shi kenan sai almajiransu suka yi ta rubuce-rubuce a cikin littattafan ihu akan haka to don haka ka ji waɗancan malaman da sarki ya tara shi sarki ainihin muhammad huda banda wanda ainihin sunan shi kenan a na sarauta ya tara su na ahli sunna duk iyanan suka tsaya da fatawarsu to wannan matsala sayyidina umar lokacin da ya zo zai rasu wannan magana da nake yi tana nan a cikin littattafan al qayyim guda uku da littafin shi zadul ma'ad da littafin shi na ainihin usulul fiqh da kuma ainihin littafin al qayyim wanda ya ainihin akan masayidu shaytan waɗannan littattafai na ibnul qayyim guda uku duk baki ɗaya suna ɗauke da waɗannan wannan magana da zan faɗi na umar san da zai rasu sai ya rinka koken cewa tun da nake ban taɓa nadama a kan abu uku da ne a rayuwata ba na farko ya ce na yi nadama auren tilas da nake haɗa yantattun bayi idan kana da baiwa wani na da bawa in kuka yanta su sai umar ya haɗa su auren dole tana son shi ba ta son shi yana son ta ba ya son ta sai ya haɗa su yace na yi nadama akan haka tunda Allah ya ba su yanci masu su sun yanta su da a basu in tana so ta so to amma yake na yi nadama akan wannan na gane na yi kuskure na biyu yace na yi nadama akan dukan masu kukan mutuwa idan Umar ya same ka kana kukan mutuwa in ya fara dukan ka sai ya ga ka mutu tukuna ma'ana tun kana kukan na mutuwa haka dawo kukan bulala shi kake shi sai fahimci har yanzu na mutuwa kake sai ta zura maka bulala sai ya ga ka shure sannan ya ketare ka na umar yace yayi nadama akan haka domin manzon Allah ya san da masu kukan mutuwa ya gansu ya faɗi hukuncin su amma bai duka har ya kashe su ba yace to yi nadama akan haka abu na uku yace sai announcement e ilan sanarwa da yayi akan cewa wanda ya uku za a zartan mai a uku dangane da saki yace yayi nadama akan wannan to Umar shin da yana da nassi ƙarara daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama zai hukunci da wannan nasi ya dawo na dama to babu nasi akan haka shi yasa karka wahalar da kanka sayyidina Umar ma mai wannan fatawa ya rabu da ita amma ka je kana cewa yaya za mu saba fatawar sayyidina Umaru sayyidina Umar ma ya saba wannan fatawar tashi mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan a takaitan takaitawa kenan to wannan matsalar daga baya ibnu taymiya da ya zo ya bincike na ilimi sai gano wannan matsalar ai ga yadda manzon Allah ya hukunta a cigaba da hukunta haka wannan matsalar na daga cikin matsalolin da suka sha ibnu taymiya ya sha daure a kansu kamar yadda muka ji an daure shi so da dama an faɗi kaɗan ne daga ciki a can to an taɓa daure shi akan fatawa da cewa saki uku ɗin ma a ɗaya ibnul qayyim almajirin shi shi ma an taɓa daure shi an yi mishi kuma dukan wulaƙanci a ɗora shi akan dabba raƙumi ko na abdurran kasuwar garin su ana dukan shi a cikin jahilai ana cewa ga wanda yake in ka saki matar ka saki uku wai kamar da ita jahilai suna o la ilaha illallah ba su san sun kama kafar banza ba mun fahimci wannan da kyau ko to dama kullun su yan bid'a farin jinin jahilai suke nema a ce to kai tun da kake malam ka taba jin wannan magana a garin ne ce a'a sai ka ji wani dan tsoho ya taso ya ce malam na tudu har ya gama karatun shi bai taba faɗin wannan ba sai ne ce haka malam na gangare ma duk sun gangara sun hallaka mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to a takaicen takaitawa kenan to wannan malami da aka jawo shi dan shi'a ya zo fadar sarki huda banda muhammad aka ce algafatta malam shin akwai fatawa dangane da saki uku da sarki ya wa matar shi a cikin kalma ɗaya ya ce ai saki bai yi ba domin an kasu wasu cikin ahalin sunna su ne waɗannan masu bin mazhabanci suka ce lallai uku ya zarta uku ahli sunna kuma as-salafiyya waɗanda suke bin alkur'ani da sunna amma a gwargwadon fahimtar annabi da sahabbai suka ce saki uku yayi amma a ɗaya dalili saboda haka annabi yayi domin su dama abinda annabi ya aikata shine mazhabar wannan kenan wasu kuma suka ce ainihin saki ukun gaba ɗaya bai yi ba su ne 'yan shi'a wasu kuma cikin ahli sunna suka ce saki ukun za a tambayi shi wanda ya yi ne shin kayi ne kana nufin uku ɗin koko kana nufin ɗaya ne in ya ce ukun yake nufi a zarta in ya ce ɗaya ne ake nufi shi kenan a ban mishi a ɗaya to amma sahihiyar magana kamar yadda muka ce shine wanda ya saki uku a kalma ɗaya ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta duk baki ɗaya wannan za a bashi a ɗaya ne saboda me saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hukunta to sai wannan sarki ya ɗauko mazhabar shi ta shi a yake ai gaba ɗaya ma sakin bai yiwu ba saboda haka sarki zai iya koma da matar shi tunda saki gashi ya karya ka'idar yadda aka ce babu saki uku gaba ɗaya sannan kuma sarki ya yi wannan saki ba tare da shaidu ba a wurin don haka sarki ka koma da matarka sarki ya ji daɗin wannan fatawa don sarki dama kirista ne ya musulunta alhamdulillah ya dawo musulunci to ana zaune cikin jahilci da kuma mutafaqqiha waɗanda sun yi karatun fiqh ba mai zurfi ba balle su bayyana wa sarki sunna saboda haka wannan abu yasa sarki ya kori malaman ahli sunna daga fada shi yace kai sake ganin wani malami daga yau shi ya zama dan shi'a yace ibn al ne babban malamin shi don haka ya yace abinda nake so da kai ibn al-mutahhar ka rubuta min littafi ma dangane da abin da ya shafi asalin aqidar shi'a shine ibn al-mutahhar ya rubuta mishi wannan littafi sannan daga baya sarki ya nemi kuma aka yi ta rubuta mishi littafai duk inda wani limami na ahlus sunna yake a ce za ka shiga shi'a ko kuma ba ka shiga ba sai a fitar da kai sai a kawo dan shi'a shikenan duk baki ɗaya street da tituna da layuka aka sassa musu sunayen limamai guda goma sha biyu din nan daga cikin ainihin limaman shi'a alimamul imam mahdi street al asakir street al kaza haka mun fahimci wannan duk gaba ɗaya sarki ya birkice lokaci guda sai zama ainihin dan shi'a to shi ne a takaice kafin mu zo mu fara karanta raddin da ibnu taymiya yake wannan dan shi'a bari ka ji abin da yake cewa don ibnu taymiya zai zo zai raddin wannan shi wannan dan shi'a yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqadim alwahid alkarim godiya ta tabbata ga Allah wanda yake da dadde guda ɗaya mai girmamawa almajid almuqaddas abin girmamawa abin tsarkakewa da albarka bi kamalihi an shariki wa diddi wal mu'anid Allah maɗaukakin sarki yana da kammala daga samun wanda yake abokin tarayya ko kishiya ko wani da zai mai tsaurin ido Allah ya fi ƙarfin haka almunazza bi wujubi wujudihi anil walidi was sahibati wal waladi wal walidi Allah wanda yake ya tsarkaka tabbas daga kasancewa a ce yana da uwa ko mata ko ɗa ko uba ahmaduhu hamda mu'tarifin bi ala'ihi ghaira shakin wala jahidin ina gode wa Allah godiya ta mai furki da ni'imomin Allah ba ni cikin shakka ko jayayya game da ni'imomin Allah wa ashkuruhu ala in'amihi al-mutaba'af al-mutazayyan ina godiya ga Allah saboda ainihin ni'ima ninkin baninkin da ƙari akan ƙari da ya mini shukuran ya ajizu an hurraki was sajidu godiyar da mai ruku'u da sujuda ma ba zai iya yin ta ba wassalatu wassalamu ala sayyidi kulli zahidin tsira da aminci su tabbata salatu ala sayyidi kulli zahidin domin yana cikin aqida yan shi'a yan shi'a ba su cewa wassalam sun suka ce sallallahu alaihi wa alihi ba su cewa wa sallam idan haka salatu ala sayyidi kulli zahidin tsira ya dadu akan ainihin shugaban duk wani mai gujin duniya wa ashrafi kulli abidin wanda yake shine mafi daukaka daga duk wani mai bautar Allah Muhammadin al-Mustafa shine Muhammadu zababban Allah wa itratihi a akarim da kuma mutan gidan shi masu girma wal amajid waɗanda suke abin girmamawa salatan tadumu bi dawamil a'sari wal abwad ina yi wa ainihin annabi neman Allah ya amince da shi dawwamamman amincewa duk juyawar zamani kuma har abadan abidina amma ba'ad yace bayan haka fa hadhihi risalatun sharifa wannan littafi ne karami amma mai daraja wa maqalatun latifa zance ne wanda yake mai taushi ishtamalat ala ahammil matalib fi ahkamid din yana dauke da mafi muhimmancin abubuwan da ake nema na hukuncen hukuncen addini wa ashrafi masail muslimina da kuma mas'alar da tafi kowace daukaka daga cikin mas'alolin musulmi ita ce ne wannan dan shi'a al-hilli yace wa mas'alatul imama yace ita ce mas'ala game da limanci shugabanci wane ne khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam allati yahsulu bi sababi ha nailu daraja darajatul karama wanda yake in mutum ya samu wannan aƙida ta imama to zai samu ainihin wato daraja wadda take maɗaukakiya wa hiya ahadu arkanil imani yake ita matsala ta imama din nan ɗaya daga cikin rukunan imani ce al mustahiqqu bi sababihi al fil janan wanda yake ainihin imani in mutum ya same shi zai tabbata a cikin aljanna wal mutakhallis min ghadabir rahman kuma zai fitar da shi daga fushin Allah wanda yake mai rahama wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ce domin manzon Allah ya faɗi cewa man mata wa lam ya'rif imama zamanihi wanda bi ya mutu bai san limamin zamanin shi ba mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa irin ta maguranci wannan fa ibnu taymiya zai zo ya ragaraga da shi ibnu taymiya zai rantsuwa da Allah cewa annabi bai faɗi wannan hadisin ba Ya ce khadamtu biha khazanata sultanin a'zam wannan littafi na rubuta shi ne domin in yi hidima ga fadar sarki wanda yake mai girma malik riqabil umam wanda ya mallaki wuyan duk al'umma maliki muluki qawa'isul arabi wal ajami sarkin sarakunan kungiyoyin larabawa da bakaken fata maulan ni'am mai matukar ni'ima musnidil khairi wal karami wanda ake danganta alheri da kyauta gare shi shaha nishah al-mu'azzam sarkin sarakuna ne girma riyasul haqqi wal millati wad din wanda ke kwatar gaskiya da ainihin hanya da kuma addini aljayito huda banda muhammad khalladallahu sultanahu wannan kamar yadda kake cewa sarki mai daraja ta kaza shine aljayito huda banda muhammad yace khalladallahu sultanahu Allah ya tabbatar da mulkin sarki har abada wa sabbata mulki mulkihi Allah ya tabbatar da dirakun mulkin shi wa shayyada arkanahu Allah ya ɗaukaka dirakun mulkin shi wa amaddahu bi inayatihi wa alfasihi Allah ya kawo sarki gudunmawa da ainihin taimakon shi da kuma tausasawar shi a takaitar takaitawa kenan ka an ɗanɗana maka to ibnu taymiya zai biyo shi kalma kalma sai ya kwance shi kaga dan littafin dan tsit amma sai da ibnu taymiya yayi mujallabi tara ai wannan kai ya isa ka tabbatar ibnu taymiya babban malami ne to da wannan malami ya rubuta wannan littafi sai suka ɗauko wannan littafi su malamai ɗalibai na ahlus sunna sai suka nufo waɗannan malamai na ahlus sunna ɗinnan mutafaqiha ɗinnan waɗanda saki uku ɗinnan a uku garam haka suke har kiyama ta tashi suka ce to malam sakamakon fatawa da kuka kasa ba sarki gashi yanzu sarki ya zama ɗan shi'a ga sarki ya sa an rubuta littafin da yake ya ruɗa aƙidar ahalus sunna don haka muna son ku yi raddi a kai da suka duba sai suka girgiza kai suka ce ba za su iya ba sun iya barna ba su iya raddin barna ba kuma an yi barna ibnu taimiyan nan da suka sa ake ta ɗaurewa a kan saki uku a ɗaya ɗin nan sai aka ɗauko wannan littafi sai aka kawo mishi ibnu taymiya sai kalla ya ce wannan kowane musulmi ma ai zai gane ƙarya ne shi ibn taymiya yana ganin wannan ai karamin alhaki ne ma to me wannan ma ko kai da kanka ka karanta ai ka gane kaza kaza kaza kaza suka ce malam ba haka abin yake ba wannan littafi ya ɗimauta ahlus sunna kwakwalwarsu ta bugu a kai lallai ka yi rabbi shine za ku ji a cikin littafin zai ce a lokacin da suka tsananta min akan cewa lallai ilallah sai na yi rabbi a kai yace shine sai na ɗauki alƙalami na rubuta 'yan waɗannan takardu shekul islam ibn taymiya to a takaitan takaitawa kenan to wane ne ibn al wane ne shi wannan malamin ibn al ya kamata shi ma mu ɗan ji tarihin shi kaɗan? mun fahimci wannan ko saboda mu yi adalci za mu ɗauko daga manyan malaman ahli sunna su malaman ahli sunna suna da adalci akan abubuwa Ga shi daga littafin al-bidayatu wan nihaya wannan littafin mujalladi takwas ne duk da zihirsa juz'i goma shashi shida kenan almajirin ibnu taymiya yi shi tarihi ne tun daga farkon duniya yake har zuwa zamanin shi tun daga me Allah ya fara halitta yace Allah ya fara halitta daga nun wal wannan alqalamin Allah ya fara halitta tun daga kan shi ya fara tarihi har zuwa zamanin shi malamin a zamanin sai zo yana ba da tarihi rana rana yake ranar kaza ga watan kaza an kama wani dan shi'a a kasuwar dawaki yana zagin sahabbai an kama shi sarki ya ba da umarni an kone shi duk yana cikin wannan littafi to shine kamar yadda yake anan akwai kuma littafin rawdatul jannat rawdatul jannat na ɗan shi'a ne shi ma ya yi tarihin ibn al amma za mu ji daga ibn kasirin menene ibn kasirin ya faɗi shi a cikin wannan littafi mujalladi na bakwai juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara ya ce ibn al-mutahar shi'iyu jamaluddin ya ce ibn al-mutahar ɗan shi'a wanda ake mai kirari da jamaluddin adon addini amma 'yan shi'a sun fi sanin shi da al'allama yanzu da baka rubuta kasar iran ta ce kana son a aiko maka da littattafan allama ko baka faɗi sunan ba duk ɗan shi'a an dai ya ƙware to ya san da shi ake mun fahimci wannan ko yace abu mansur ana mishi alkunya da cewa baban mansur al بن يوسف بن مطهر al-hassan الشيعي yusuf ɗan يوسف ana مطهر أنا shahara shahara ibn al المطهر al-illi al-iraqi mutumin ƙasar iraq ashi ce ɗan shi'a ne shekhu rawatib bi tilkan nawahi shi ne malamin ɗan shi'a a wannan yanki nasu na garin hilli da ke kasar iraq wala hu tasanifu al yana da littafai da dama da ya rubuta yuqalu tazidu ala 120 mujalladan an ce littattafan shin aka haɗa su gaba ɗaya sun ainihin fi mujalladi ashirin. wa adaduha 55 musannaf amma adadin littattafan in an bi su a adadin littafi littafi guda hamsin da biyar ne amma an kasafta yawan mujalladan za su zama fiye da ɗari da ashirin ya rubuta fil fiqhi wal nahwi wal usuli wal falsafa ya rubuta littafan game da fikihu da nahawu da usulul da ilimin falsafa wal rafdi da shi'anci wa ghairi zalika min kibarin wa sigar da ma wasu littafan da dama da wasu fannonin da dama manya da ƙanana wa ashharuha bayna talaba sharh ibn al-hajib fi usul al mafi shahara daga cikin tafan shi wanda ɗalibai suke rike da shi sai ya ɗauki wani littafi na ainihin muktasar na ibnu hajib wani malami ne daga cikin malaman usulul fiqh na ahlus sunna ya rubuta littafi na usulul fiqh wannan dan shi'a ya ɗauke shi yayi sharhin shi shine sai yake cewa <clears throat> a walaita bizakal fa'id yace amma wannan littafi nashi ba wai ya zarce ainihin wato sauran littattafai bane na ahlus sunna wa ra'aytu lahu mujalladain fi usul al-fiqh ala tariqati al yace kuma na ga wasu littattafai manya mujalladai guda biyu da ya rubuta su na usulul fiqh wanda yake waɗannan littattafai ya rubuta su a tsarin littafin al-mahsul da kuma littafin al-ihkam fi usulul ahkam fala ba'asa biha yake ba laifi da abin da ke cikin su fa innaha mustamilatun ala naqalin kasirin wa tawjihin jayyid abin da ya sa littafan nashi suka yi kyau wannan na usulul fiqh din saboda ya ciro to maganganu ne daga ainihin malamai da dama walahu kitabu hajil istiqama fi isbatil Imama. yana da littafi da ke da suna hajil istiqama fi isbatil imama saboda littafin yana da suna biyu ko ka ce miftahul karama fi ma'rifatil imama ko kuma hajil istiqama fi isbatil imama khabata fihi fil ma'qul wal manqul ya ce ya ainihin wato yi faɗi tashi a cikin wannan littafi game da hujjoji na hankali da kuma waɗanda yake kiratowa walam yadri kaifa wajja kun ji game da wannan littafi ne ibnu kasirin yake magana ya ce ibnu al-mafahar yana magana cikin wannan littafi nashi bai san abubuwan ma da yake faɗe ba iz domin kuwa kharaja anil istiqama ya fita daga hanya miƙaƙƙiya. وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية في مجلداته yace ibnu taymiya ya bi shi daya daya yayi mishi raddi a cikin manyan manyan mujalladai ata fiha bima yubhiru al-uqula min al-ashiya' al-maliha al-hasana ibnu taymiya ya zo abin da zai ya zo da abubuwan da zai jijita kwakwalwar ɗan shi'a a cikin wannan littafi waɗanda suke masu daɗin ji da saurare wa huwa kitabun hafilun ibnu kasirin yace littafi ne babba na ibnu taymiya din shine muka ce gashi yanzu an buga shi a bugun kasan misra mujalladi tara duk da hijirarsa Wuli ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ibn al-mutahhar din nan ana mishi ana danganta shi ibn al-mutahhar wanda aka tsarkake sai ce wannan ibn al wanda Allah bai tsarkake ɗabi'un shi ba an haife shi walam yatatahhar min danasin rafdi shi kuma bai tsarkake kanshi daga ƙazantar shi an ci ba lailatar juma'a an haife shi daren juma'a sabi wa ishirina ramadana ainihin ashirin da bakwai da ainihin wato ramadan sanata saman wa arba'ina wa sitta mi'a shekara hijira na da ɗari shida da arba'in da takwas hijiriya kenan wasu wusiya lailatar juma'a ya kuma rasu a daren juma'a ishirina muharram min hadhihi sana ashirin ga ainihin muharram na wannan shekara saboda ibn kasir yana ba da tarihin wannan shekara ne shekara ta ɗari bakwai da ainihin ashirin da shida in ka lissafa ya shekara saba'in da takwas a duniya shi wannan ɗan shi'a kuma yau shekara ɗari shida da tasa'in da biyu da mutuwa wa kana ishtighaluhu bi baghdad wa ghayriha min al-bilad ya fi kai da komowa a kasar bagadaza ta kasar iraq da wasu garuruwa da ke kusa da ita washtagala ala nasir Atusi ya fi shagaltuwa da wani babban malamin shi mai suna nasiruddin Atusi wanda yan shi'a sun fi sanin shi da ainihin al-khawaja duk ɗan shi'a in dai kwararre ne kace ka san khawaja zai ce eh, ya san shi nasiruddin Atusi ke kenan abin da ya sa mu namu nan ba su ma san abin da ake faɗi ba kawai da ya murda jan hula ya ce muna nan tare da malam duniya da lahira shi ke nan a haka ya fara a haka zai rayu in bai kokari ba a haka zai mutu a karanta maka a cikin ga sarki ya zama dan shi'a nan da nan sai ce a rubuta mai littafi to amma ku yanzu zai dai aiko muku da mujalla ko kuma ku je a yi muku karatun juma'a wa'azin juma'a shikenan sai ai daga kasar kaza zuwa kasar kaza mujahidai suna nan suna kaza shi kuma sai ce Allah shikenan wai shikenan sai a ce ka yau mala yayi lacca fala'i shikenan ka fassara kai ma kai ma ka ce bala'i shikenan wa ala ghairihi kuma yi karatu wurin wasu malaman walamma taraffada al-malik huda banda hava indahu ibn al-mutahhar wasa da jiddan lokacin da wannan sarki huda banda ya zama dan shi'a to ibn mutahhar ya samu ainihin wato rabo a wurin shi rabo mai matukar yawa har sarauta aka bashi wa aqta'ahu biladan kafira har aka bashi yankin wasu garuruwa shi ma aka nada shi hakimi ko dagaci tunda ya mai da sarki ya mai da shi ya zama ainihin wato dan shi'a to mun ji wannan a takaitan takaitawa tarihin shi wannan ainihin wato ibnul al-mutahari to su wane ne malaman ibnul al-mutahari din shine gashi daga shimfiɗar mai wannan littafi na ibn taymiya wanda wani malami ne wanda ainihin mutumin ƙasar misra ne muhammad rashad to ya yi wannan ta'aliki da ta tun 1962 to amma Allah ya tsawaita ran wannan malami yanzu har kasar Saudi Arabia ma ta ɗauke shi yana can yana lakcara a jami'atu Imami Muhammad al-Islamiyya ya yi makaranta bayan ya gama karatun arabiya gaba ɗaya a ƙasar su ta misira kuma ya tafi oxford ko cambridge university ta ƙasar ingila ya je ya ƙara karatun boko saboda haka yana da ilimi na arabiya da ilimi na ainihin muhammadiyya to yanzu ya zama babban malami ya manyanta yana ƙasar saudi arabia to shi ma ya kawo tarihin ibn al-mutahhari ana shine yake cewa wa katta talammadha ibn al-mutahhar fi ilm al-kalam wal fiqh wal usul wal arabiyya wa sa'ir al ulum ibn al-mutahhar ya koyi karatun fiqh da ilm al-kalam da ilmin usul da larabci da sauran ilmomi na shari'a ala khalihi ya koya ya fara koyan karatu ne a wurin dan uwan uwar shi abul qasim نجم الدين جعفر بن الحسن ابن يحيى bil بالمحقق alal itlaq wanda in dai auren yan shi'a kai tsaye aka ce al-muhaqqiq al-muhaqqiq kai tsaye aka ce to ana nufin wannan ainihin kawu na ibn mutahhar in ka ji an ce al-muhaqqiq at-tusi to ana nufin wancan khawaja ɗaya malamin na shi ibn mutahhari sahibu kitabi shara'i islam wanda ya rubuta littafin shara'i al-islam وقد كان المحقق أهم أساتذته بل كان بمثابة الوالد له shi wannan ainihin malami na ibn al-mutahhar abul qasim din na daga cikin mafi muhimmanci cikin malaman shi kama anna ibn al-mutahhar tatalammaza ala walidihi ash-shaykh sadiduddin yusuf har wa yau mahaifin ibn al-mutahhar mai suna sadiduddin yusuf shi ma ya karantar da ibn al-mutahhar wa ala ibn ammi walidatihi kuma yayi karatu a wurin dan kawun mahaifiyar shi ash-shaykh najibuddin yahya wa ala ash-shaykh burhanuddin النسفي المصنف في haka wannan malami ne suna a Sheikh Burhanuddin wanda ya rubutu game da ilimi na jadal ilimi bangare ne na ilimin kalam ya za ka iya jayayya ya za ka iya tabbatar da abu gashi ka ka zo ka tabbatar da hujjoji ba na nafsi ba na hankali ka ce a hankalce kaza kaza kaza kai ta ɓata lokacinka shine ilmul jadal wa Sheikh Izzuddin al faruƙi Al-Wasiti min fuqaha sunna da kuma wani malami cikin malaman fiqh na ahli sunna mai suna a sheikh izzuddin al-faruqi shi ma ibn al-mutahhar yayi karatu a wurin shi wa min shuyukhihi fi al-ulum al-aqliyya daga cikin malaman da suka karantar da wannan malami ibn al-mutahhar ilimi waɗanda suke ba na shari'a ba na al-aqliyat kawai dalilai da zaka rinka lalubowa a hankalce akwai najmuddini ali ibn umar al-katibi al-qazwini al-ma'ruf bi dabran wa huwa sahibu kitab a shamsiyya fi wannan malami na daga cikin malaman shi najmuddin wanda yake da littafin ashamsiya game da ilimin mantiki wa kana a'lama ahli asrihi bil mantiq yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimin mantiki a zamanin shi shi wannan malami wa nasiruddin tusi da kuma nasiruddin tusi shi ma yana daga cikin waɗanda ainihin wato suka karantar da ibn al-mutahhar to ya fita asirantuwa da nasiruddin tufi din wanda muka ce akan ce mishi al-muhaqqiq wani lokacin nasiruddin wani lokacin kuma ainihin akan ce mishi hawaja mun fahimci wannan da ke ko to a takaicen takaitawa tarihin ainihin ibnul mutahhar kenan mun ji suwaye malaman shi ina aka haife shi ina ne garin su a takaicen takaitawa mun ji kaɗan daga cikin ainihin bayanai na tarihin shi to shi kuma sarki fa sarki da ya ridda yana musulunci ya koma shi'a to meye tarihin shi shi kuma wa ammal malik aljayito guda banda allazi allafa ibn al-mutahhar kitabahu min hajul karama min ajlihi shi kuwa wannan sarki ne suna guda banda muhammad wanda sanadin shi ne ibn al ya rubuta wannan littafi Wanene shi fa huwa ahadu muluki daula al-ilkhaniya yana ɗaya daga cikin sarakunan ƙasar ilkhaniya a cikin ƙasar iraki ne yanzu take wa min ahfadi kuma yana daga cikin jikokin wani sarki wanda yake hamshakin sarki ne cikin sarakunan kiristocin kasar wanda ainihin ake kiran shi da Jenkins Khan wasmuhu aljayito sunan shi aljayito saboda kakannin nashi kiristoci ne shi yasa kake jin sunayen haka huda banda yace asalin sunan shi ana ce mishi huda banda riyasuddini muhammad ibnu arghun muhammad dan arghun ibnu abga dan abga ibn hulako dan hulako ibn tulu kaji sunan kakannin nashi kenan <laughs> ibn jankiz khan wa qad tawalla akhuhu al-malik ghazan yace dan uwan shi ghazan wannan qazan da ake magana ya taba samun sarauta al-hukma sanata arba'in wa tis'ina wa sittami'a hijira na da shekara 694 wa wallahu hukuma khurasan da dan uwan shi ya samu sarauta lokacin sai bashi shine dagaci ko hakimi na garin khurasan wa ra'zan mai mayyalan li ahli sunna shi wannan sarki qazan yana yawan karkata ya fi karkata ga ahli sunna wal ibn taymiya iddatu waqa'i ma'ahu ibn taymiya yana da yawan tattaunawa da ya tare da shi kun ji mun kawo muku dazu kadan daga ciki واستمر حكمه مدة ثمان سنين وعشرة أشهر إلى أن توفي في شوال سنة ثلاث وسبعمائة هجرية wannan sarki haka ya zauna hukuncin shi sai da ya shekara takwas da watanni goma shi wan wannan da ya rage koma shi a ɗin ya rasu hijira na da ɗari bakwai da uku wata walla a akuhu kuda banda fi shahar zilhijja min nafsil a wannan shekara hijira na da ɗari bakwai da uku shi wannan huda banda ya samu ainihin mulki a cikin watan zulhijja wa kadista marra huda banda ba'da wakati muƙiman ala sunna ila an kana sanata tis'in wa 700 hijriya haka ya zauna cikin aqida ahli sunna tun da ya samu sarauta har sai da shekarar hijira ɗari bakwai da tara hina man taqala ila madhhabi shi'a lokacin da yake kuma ya koma ainihin shi'a to a takaicen takaitawa yanzu mun ji tarihin ibn taymiya waye ibn taymiya mun ji tarihin ibn al-mutahhar da dalilin da yasa ya rubuta sunan shi wannan littafi na shi ko kuma mun ji tarihin shi ainihin wannan sarki wanda ya rida to kaga yanzu aka zo ana karanta maka littafin ka san dalilin da yasa kenan to abin da ake so kenan duk littafin da za a karanta ka ji tarihin shi sai kaga kana da kazar-kazar wajen fahimta an ba haka ba sai ka rinka jin wasu maganganu baka fahimtar su kamar mai muktasar a farkon muktasar ya kawo wasu irin kalmomi ya ce a cikin littafin nan nawa in ka ji na ce wa fi ha wa fi ma to kaza nake nufi wasu littattafai ne zai kafa hujja da su amma bai sanya faɗi sunansu don kar su cika mai takarda sai kawo ya abbreviation ya takaita sunan sai kawo harashi sai ya ce maka wa fi mim misali a cikin mim to tun a farkon littafin sai ce abin da nake nufi da mim shine kaza misali ya ce mudawwana to duk sanda kaga mai muktasar ya ce wasi sai kaga ya sa harafi wasi in ka ji ya ce wasiha jawazu kaza wa kaza duk sanda kake karatun muktasar ka ji ya ce wasiha don ka zo fasara sai ka ce a cikin mudawwana wannan haɗin damirin ya'udu udu ilal mudawwana wa qad zakara fi muqaddimatil kitab to haka muke son a rinka fahimtar yadda al'amura suke sai zama kaga ana abubuwa akan ah, ainihin basira ko to yanzu za mu fara karatun littafin Sheikhul Islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi rahimahullah ibn taymiya yace bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗa muka ce mun saka karatun wannan littafi ne kasancewar mutane suna da buƙatar su ji raddodi game da shubuhohin da 'yan shi'a suke sawa kuma galibi malamai sun kasa su ƙosar da su game da waɗannan shubuhohin da ake sa musu domin dan ɗan shi'a ya zo ya fesa guba shi da lalama zai bi da lumana ya fesa guba shi kai dan ka zo kana faɗa kana ɓaɓɓaki kana zuba mashi kaulasan wannan bai goge gubar da aka saka ba a ilmance za ka zo ka nuna ga yadda abin yake tun da shi ma ya sako maganganu ne masu rikici a ilmance to kai sai ka kawo kamar yadda Allah yake bal na qazifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq Allah yake muna ɗaukan gaskiya ne mu wurgi ƙarya da ita sai ƙaryar ta tarwatse falakumul wailu mimma tasifun azaba Allah ta tabbata gare ku game da abubuwan da kuke faɗi kuke danganta ga Allah shi yasa za ga jami'o'i na duniya za ka ga a cikin su akwai kulliyatu da'awa wa usuluddin akwai fakalti na da'awa za ka iya koyan wa'azi da kuma aƙida dan ka ƙware a fannin aƙida jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka wannan littafi kamar yadda muka ce duk da sihirarsa shi duk da content da ke nuna maka shafi kaza shafi kaza mujalladi tara ne kuma yadda ka gansa haka sun cima sun cima to ta iya yiwa a ce to yaushe za a sauke wannan littafi ai ba lallai sai mu mu sauke ba in muna yi muna yi Allah ya ɗauki ranmu sai yan baya sai su zo su ci gaba har zuwa sanda Allah zai cika wannan alkhairi kuma ana ɗauka a kasar ba alkhairi ba ne ran da aka ce an samu kasar ko da guda dubu nawa ne na wannan littafi dan Allah ba a samu alheri ba yadda shi'a ta dumfaro kai da dumudumin ta ɗinnan kuma a ce an saka karatun wannan littafi da dumudumin shi don Allah ba abin da ya dace ba to shi yasa a hankali a hankali za a bi ana karanta matsaloli ana karanta in Allah so kullum aka zo awa ɗaya za a yi abin da yasa yau an yi awa biyu ne saboda a cinye wannan tarihin a koma doron karatun ibnu taymiya yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai wa bihi nasta'inu a wurin Allah kadai muke neman taimako qala shekul imamul alim babban malami kuma limami alhabrul kamil cikakken malami wanda ya zurfi cikin ilimi al'auhadul allama babban malamin da yake shi kenan guda ɗaya babu kamar shi alhafizu babban mahaddaci alkhashi'u mai ƙanƙan da kai ga Allah alqanitu mai bautar Allah imamul a'imma limamin limamai wa rabbaniyul umma mai tarbiyyar al'umma shekul islami malamin musulunci bakiyatul a'lami ragowar mazanjiya taqiyud dini mai tsantsan cikin addini khatimatul mujtahidina cikamakin sauran malamai irin na da abul abbasi baban abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني shine baban Abbas Ahmad ɗan Abdul ɗan dan Abdulsalam dan Abdullahi dan baban Qasim ɗan Taimiya mutumin garin Harrana qaddasallahu ruhahu Allah ya albarkaci ran shi Allah ya tsarkake ran shi wara nawwara barihahu Allah ya haskaka kabarin Ibn Taymiyyah wannan irin kirari ɗaliban da suke kwafo littafin su ne za su yi wa malami wannan kirari sannan sai su faɗi abin da ya ce dan duk wannan mukaman da aka baiwa ibnu taymiya ya kai har ma ya cancanta a ƙara wallahi ibnu taymiya da a ce turawa ne suka samu irin shi irin al'amuran da za su don su haɓaka a ji ambatan shi a duniya yana da yawa domin waɗanda ba su kai rabin rabin ilimin ibnu taymiya ba a cikin sociology da economics da sauransu turawa sun ɗaukaka su har ana jin su wata tsiya ne ga ibn taymiya sai dai a ɗauki littafin nashi galibi a fasara da turanci yaren jamus yaren greek da faransanci da sauransu wajen abin da ya shafi sociology da wajen abin da ya shafi al'amura na ainihin ilimin economics da sauransu mun fahimci wannan to wannan littafi na ibn taymiya abu ɗaya muka rage ainihin bamu faɗi ba shine tun a zamanin ibn taymiya ibn taymiya ainihin ya rubuta wannan littafi sai al zahabi almajirin shi a lokacin shi ainihin al zahabi yana da shekaru arba'in da bakwai a duniya a daidai lokacin da hijira ta ɗari bakwai da ashirin saura shekara takwas ibnu taimiyya ya rasu sai imamu zahabi ya ɗauki alƙalamin shi ya rere wannan littafi shi kuma ya takaita shi saboda wai a samu sauƙin karatun shi ana son a yi a gurguje shine wannan al-muntaka min minhaj min minhaj al-i'tidal fi naqd kalam ahli ar-rafd wal-i'tizal wa huwa mukhtasar minhaj sunnah ta'alif shaykh al-islam taqiyuddin ahmad ibn taymiya wanda yake ainihin ikhtasarahu al-hafiz abu abdullahi muhammad ibn usman az-zahabi haqqaqahu wa allaqa hawashihi muhibbuddin al-khatib wani babban malami muhibbuddin al-khatib babban malami ne a kasar saudi arabia amma allah ya mishi razuwa da dadewa shi ya dauki wannan littafi ya haƙƙaƙa shi wannan ya yi shi ne shi yasa an kaji wannan ya maka tsawo in kana a gurguje a gurguje sai ka dauki wannan amma in kana son ka sha karatu ka more ka sakata ka wala a cikin radiyo 'yan shi'a sai ka dawo babban teku ibnu taymiya yace alhamdulillahi allazi ba'asa nabiyina mubashirina wa munzirina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabawa suna masu albushir da aljanna kuma suna masu gargadi game da azabar Allah wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ikhtalafu fihi kuma Allah madaukakin sarki ya haɗo kowane annabi da littafi littafin da zai tabbatar da gaskiya domin wannan annabi da littafin ya yi hukunci a tsakanin mutane cikin abubuwan da mutane ke rikici wa maktalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum babu waɗanda suka yi saɓani game da alƙur'ani da ya sauka sai waɗanda ainihin wato suka sami ilimi kafin zuwan alƙur'ani to bayan da hujjoji suka zo musu kuma sai hasada ta sa suka ainihin hasada alƙur'ani da annabin da ya zo da shi فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه sai Allah ya shiryar da muminai daga cikin duk abubuwan da waɗancan kafirai suka yi saɓani Allah ya shiryar da muminai ɗora su akan gaskiya da izinin shi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ibnu taymiya yace ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kama shahida huwa subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah shi da kanshi ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida haka wa ulul ilmi haka nan malamai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah qa'iman bil malamai na kirki sun tsayu da adalci la ilaha illa huwa al aziz al hakim babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine wanda yake buwayayye kuma wanda yake ainihin gwani wannan aya ce ibnu taymiya ya yanko ma'anarta daga cikin surata ali imran aya ta 18 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne allazi khatama bihi anbiya'ahu wanda yake Allah ya cike annabawan shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wahada bihi awliya'ahu kuma Allah ya shiryar da masu kaunar shi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ni'imatahu kuma Allah madaukakin sarki ya cika ni'imar shi ta hanyar aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi fil qur'an karim da fadar da Allah ya a cikin alqur'ani mai girma yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin ku ku mutane sannan wannan manzo duk abin da zai wahalshe ku to yana ɓata wannan manzo rai wannan manzo ya ne wa muminai kwaɗayi na su samu rahama da tausasawar Allah fa'in wallau in suka ba da baya suka yadda da abin da ka zo da shi faƙul hasbi Allahu ka ce Allah ya isa ya taimake ni la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara shi kadai wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi al'arshin da take mai girma suratul tauba aya ta 128 zuwa 129 ibnu taymiya ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wa ala alihi ira da amincin Allah su tabbata ainihin ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutan gidan shi afdalu salatin iran da ya fi kowanne falala wa afdalu taslimin amincin da ya fi kowanne falala Allah ya wa annabi da mutanen gidan shi amma ba'adu to bayan haka yanzu ibnu taymiya zai gaya mana dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi fa innahu qad ahdara ilayya ta'ifatun min ahli sunna wal jama'a an samu wasu yanki daga cikin ahli sunna da sauran jama'ar musulmi sun kawo mini kitaban wani littafi sannafahu ba'd shuyukhir rafida fi asrina wanda aka samu wani daga cikin malaman yan shi'an da ke zamanin nan namu ya rubuta shi munafiqan li hadhihi al-buda'a wanda an ɗibi kuɗi ne an bashi an bashi mulki ne shi yasa ya ɗauki wannan ainihin alƙalami nashi ya rubuta wannan littafi ma'ana ɗan ƙwadago ne haya aka bashi haya aka ɗauke shi ne ya rubuta wannan littafi Ya yad'u bihi ila mazhabin rafida al'imamiyya ya ya amfani da wannan littafi yana kira zuwa ga ainihin mazhabi na shi'a waɗanda suke ainihin al'imamiyya za mu zo mu ji dalilin da ya sa za ka ji ba zai cika cewa shi'a ba sai rafi ba saboda shi'a wata ƙungiya ce mai faɗi amma rafi ba to su ne waɗanda suke da cikakkiyar mummunar aƙida ta ainihin tantagaryar lalatattun 'yan shi'a asalin dalilin sa musu wannan suna akwai dalilai da dama da malamai suka faɗi amma daga cikin limamansa akwai zaidu ɗan aliyu yana karantar da su lokacin da aka naɗa ya zama sabon liman sai suka ce ala gafata malam me zaka ce game da abubakar da umar sai ce radiyallahu anhuma Allah ya tsara musu yarda ka yarda da khalifancin sai ce na yarda sai suka ce rafadnaka mun watsar da kai sai ce muni kun watsar da ni shikenan dan nace abubakar da umar Allah ya tsara musu yarda to yace Allah ya tsara musu yarda din su kuma suka ce mu kuma rafadnaka mun watsar da kai daga nan ake ce musu rafi ba to ana ce musu al'imamiyya ne saboda su kullum matsalarsu ta tsaya akan imama kullum ɗan shi'a sai ce shi dai imama matsalar imama da manzo ya mutu wa ya kamata ya zama imami sai ali har ne ya ce duk waɗannan shekaru da abubakar da umar da usmanu suka ci sun zauna a banza ne ba khalifanci sai sanda aliyu ya ɗauka sannan aka fara khalifanci a musulunci to ana ce musu ja'afariya kuma saboda yadda su da ainihin imamu ja'afar sadiq domin a lokacin aka zo aka samu rikici tsakanin wasu suka fashe suka bi ja'afar sadiq wasu kuma suka bi isma'il daga nan ake cewa wasu ja'afariya isna ashariya su ne su khumaini ita ce dako da dillancin shi'ar da aka kawo nan najeriya akwai kuma isma'iliya su ma ɓangare ne na shi'a ɓangarori ne mabambanta ka je ka karanta littafin al-milal nihal na shahru satani da littafin al-milal nihal na al-imam ibn hazm da maqalatul islamiyyina wa ikhtilaful musallina ta ainihin al-imam abul hasan al-ash'ari za ga cikakken bayani a cikin su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace an samu wani daga cikin malaman 'yan shi'a wanda aka ɗauki kwadagon shi ya rubuta littafi yana kiran man amkanahu da a awatahu min wulatil umuri wa gairihim ahalin jahiliya yana kira ga waɗanda ainihin ya yiwu ya kiraye su daga cikin sarakuna da waɗanda ma ba sarakuna ba daga cikin waɗanda suke bin jahiliya maguzanci min mimman kallat ma'arifatuhum bil ilmi waddini dini waɗanda suna da ƙarancin sanin ilimi da addini walam ya arifu asla musulmi musulmina kuma ba su san asalin addinin musulmi ba wallahi jama'a mafi yawancin 'yan najeriya da aka ja su suka shiga shi'a sun cika wannan sharaɗin in ma dai ahalul jahiliya dama can da aka haife shi sai aka bar shi ba ma gujen shi tan tagarya bai san addinin ba gaba ɗaya ko kuma ya zama gashi ya fara da'awar ya san ilimi ya san addini amma bai san komai ba in kuka lura duk irinsu ne aka ja mun fahimci wannan to shine ibn taymiya yake shi ma wancan dan shi'a ya rubuta littafin shi ne dan ya kirayi irin su wa anahu ala zalika man adatuhum i'anatu rafida min al mutabahirina lil bil islam yace kuma aka samu waɗanda a al'adar su su dama suna taimakawa yan shi'a ne daga cikin waɗanda suke wa addinin musulunci tawaye min asnafil batiniya daga cikin ainihin nau'o'i na ƙungiyar batiniya almulhidi na waɗanda suke karkatattu 'yan ƙungiyar batiniya su suna cewa kowace aya ta ƙur'ani tana da ma'ana ta batini don haka in aka ce sallah sallah sai su ce ba ruku'u da sujuda ake nufi ba a addu'a ake nufi saboda haka su ba sa sallah don haka yadda kai ka fahimci alƙur'ani to su sai su ce alƙur'ani yana da ma'ana ta batini shine zaka ji suna cewa ilmul batil su ko suna aiki ne su ba sa aiki da ilimi na zahiri su na baɗini suke aiki da shi in aka ce azumi sai ce ana nufin kaka saka wa bakinka haram amma ba ana nufin ka zauna da yunwa tun daga fitowa alfijir har rana ta faɗi ba suka ce ba wannan a musulunci hajji suka ce ziyarar kaburbukan waliyai zakka shine ka tsarkake zuciyarka daga kafirci saboda haka duk waɗannan rukunai na musulunci ba su mun fahimta to irin waɗannan su ne batiniya al-imam al-qurtubi ya tattauna magana akan su a cikin tafsirin shi tafsirin qurtubi a ƙarƙashin suratul kahfi dangane da kissa annabi khabir domin akwai masu cewa annabi khabir yana amfani da ilmul batin ne saboda haka ya rushe wannan jirgin ruwa ya kashe wannan maraya ya yi kaza ya yi kaza annabi musa da ita ilmul zahir yake fama da shi sai ce yaya kai haka saboda shi wancan ilmul batin ne to daga ƙarshe annabi khadir ai ya zo ya fasara annabi musa waɗannan abubuwa me ya ce? sai ce zalika ma lam tastati alaihi sabara abinda ka kasa hakuri ne gashi an fayyace maka to yanzu wannan ya nuna annabi khadir yana ilimin batini ne ko zahiri zahiri ne tunda abinda ilimin annabi musa bai kai bane aka bayyana mishi to to waɗannan batiniya sune ibnu taymiya yace aka samu waɗanda al'adarsu su dama su taimaki 'yan shi'a daga cikin waɗanda ke wa musulunci tawaye daga cikin 'yan ƙungiyar batiniya allazina hum fil batin min as-sabi'a waɗanda a cikin zuciyarsu su sabi'awa ne asalin su masu bautar taurari ne sabi'awa sun kasu kashi biyu akwai sabi'awa asalin sabi'awa mutanen annabi ibrahim to sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suka bi annabi ibrahim ana ce musu sabi'awa akwai kuma waɗanda suka zauna akan bautar taurari da sauransu su ma ana ce musu a wato yana nan yana nufin masu bautar taurari din ne yace asalin su masu bautar taurari ne amma sai suka shigo musulunci suka ɓoye kafircin da ke zuciyarsu suka bayyana musulunci amma faɗa suke da musuluncin alfalasifa waɗanda suke ainihin masu da awa falsafanci falsafanci din ba larabci bane ba turanci bane amma harshen greek ne falasifa ilimin hikima wai yaya za ka iya kare kanka ta hanyar hikima ba sai da nasi ba shine gashi nan ake koyawa yara debate gashi nan fili ake da shi a gidan rediyo ana tattaunawa a sako wata matsala sai a ce wai wasa kwakwalwa kana ji kana ganin abu ba gaskiya ba ne sai kai ta jayayya wai kana kare shi shine falsafanci musulunci bai da wannan ba alkharijina an haqiqati mutaba'ati mursalina waɗanda suke su waɗannan baki ɗayansu sun yi tawaye sun fita daga biyayyan manzanni allazina la yujibuna tiba addinin islam waɗanda su a cikin aƙidarsu ba sa tilasta wa mutum ya bi addinin musulunci wala yuharrimuna tiba a ma siwahu min al-adyan kuma su ba sa haramta bin wani addini daban wanda ba musulunci ba bal yaj'aluna al-milal bi manzilatil al-mazahib su sun ce ainihin wato addinai din nan da kaji to matsayin su ɗaya da mazhabobi mazhaba duk wanda kaga dama kai to addini ma duk wanda kaga dama kai wa siyasa da kuma siyasa duk wanda kaga dama kai allati yasughu tibauha wanda yake duk wanda ka bi kai daidai to suka ce bin addini haka ne duk addinin da ka bi daidai ne to haka falasifa suke wa annan nubuwata nau'un min as-siyasati al-adila allati wubi'at li maslahati al-amma fi dunya kuma su waɗannan malaman falasifa waɗanda asalinsu daga nan ne 'yan shi'a da waɗannan karkatattu suka ɗosano kafircinsu suka ce annabci ba wani abu ba ne sai dai kawai nau'i ne na ainihin tsayar da shugabanci na adalci wanda an sa shi ne kawai don a ainihin wato zauna lafiya da talakawan duniya saboda haka an nafta su a wurinsu ba wani abu ne ibnu taymiya ya yi littafi ainihin kitabus safadiya mujalladi biyu ne musu raddi suka ce an nafta ba wani abu bane an kawo annabta ne an ce mutane akwai Allah akwai addini wai kawai dan a zaunar da mutane lafiya amma ƙarya ne ba wani Allah ba wani addini ba wata annabta an yi wa mutane wayau ne dan talaka kada ya ɗauki makami ya je kashe mai kuɗi ya matsiyaci kada ainihin wahala ta mishi yawa ya je tara hanya kawai wai dan alallashi mutane ne aka saka annabta aqidar su kenan to daga su ne yan shi'a ainihin wato suka ɗauko wannan aqida ta su sai ce fa inna hadha sinfa yaksuruna wa yazharuna idza kasuratil jahiliyatu wa ahluha yace irin waɗannan ƙungiya suna yawa matuƙar dai aka samu ainihin wato maguzanci da maguzawa suka ƙara ainihin yawa walam yakun hunaka min ahli ilmi bin nubuwa wal mutaba'ati laha kuma ya zama su waɗannan fatattu suna yawa malaman da suka san ilimi suka san annabta da biyayyar annabawa su kuma suna ƙaranci su kuma irin waɗancan suna yawa sai ga suna ƙara bayyana man yadhharu anwaraha almahiya li zulmati dalal in ya zama malaman da ainihin za su bayyana ainihin haske na annabci wanda yake share ainihin duhu na bata wa yakshifu ma fi khilaliha min al-ifki wash-shirki wal-mahal kuma a samu malamai waɗanda ya zama ainihin suna yaye ƙarerai da shirka da abubuwan da ba zai yiwu ba addinance in irin waɗannan malamai suka yi karanci to sai irin waɗancan 'yan bid'a kuma sai su ƙara yawa mun fahimci wannan da kyau ko to sai mako na sama insha Allahu ta'ala za mu ainihin zo za a ci gaba da karatun wannan littafi ɗaya bayan ɗaya amma muna son an tashi don Allah kowa ya ɗan tsaya minti ɗaya za mu ainihin ɗan yi jawabi insha Allah fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka